wai wai wai wai wai wai wai magana ake yi na shugaban masu kudin afirka na ce magana ake yi na shugaban masu kudin najeriya kaga mai kudin da basu ajin kashi na ce kaga mai kudin da basu ajin kashi kaga mai gangaliyon da kanta na ce kaga mai gangaliyon da kanta alhaji rufai kana da kuli kuli I'm I'm not not muzungamuzungu a nga muzungu